بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام بن غجب رحمة الله عليه الإمام بن غجب يتشيمنا ولهذا كان الفضيل بن عياد يقول ودهقني بالضم مالني الإمام الفضيل بن عياد يتشيوا إنسان الإمام الفضيل ينادى آه مبنت أمال من حديث سننس علي علي بن الفضيل بن عياد مالني سنة شيوا علي بن suna cewa abin da alibnu abbalu min al'adi baba ɗan ya fi baban shi baban al'imamul furai bin iyad malami ne na sunna amma ya fi shahara da suluki fiye da hadisi an fi sanin shi a cikin ilmus suluk fiye da ilimin hadisi ilmus suluk ilimin gyaran zuciya so daga shi yasa zaka ga jillu aqwalihi fil wa'azi mafi yawancin maganganun zaka ga na wa'azi wa'azi ne mun fahimta to amma dan Ali ibn al-Fudayl ibn Iyad har shi da kansa yana faɗa yana cewa huwa afdalu minni li'annahu a'lamu minni bil hadisi yace dan nan na ya fi ni kuma sai tusiya qabla abihi shi Ali ibn al-Fudayl sai ya rasu kafin al-Fudayl ibn Iyad ya riga shi rasuwa dukkanin sa Imam Abu Nu'aym ya musu ya musu ya musu ya kawo tarihin sa a cikin Aqasul Awliya'i ya ce ahalus sunnati waɗanda ake ce ma ahalus sunna man arafa ma ya dukulu na min halali shi ne wanda ya san abin da ke shiga cikinsa na halal shi ne ahalus sunna وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة Domin شن هلس yana ɗaya daga cikin mafi girman ɗabi'un sunna التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ودى أن ننسى سوى دي صحبان سكي سن حلس سن إذا نعيد من يوم ينتبئون سنة هذا أهل السنة أنا بقاتل إذا ما أقبى قبى سن ودن إن سن شباشي سجيع ka ci bashi ka biya an wannan da cikin hisadar sunna ba mutum kuma ahalin sunna ba kuma ya zame da mai da haram wannan baya cikin sunna mutum ya yana da tsantsan mai zai sa a cikinsa sun masara fi urfi kafirin min al'ulama ilmuta'arisi wa al'mutu'akhiri al'imamu ibn rajab ya ce sai ya kasance a cikin tarifin malamai da yawa musamman waɗanda suka zo daga baya bin ahalil hadisi daga cikin malaman hadisi wa ghairihim da wasunsu as-sunnatu سنه sunna ta kasance ثم صار كينا أي ثم صار السنة في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث عبارة في سنة تكسن شيء وتأباتي بأتي فسراتا amma salima min ash-shubuhati fi li'tiqadati abin da ya kubuta daga shubuha daga rikitarwa na aqida to ana ce masa sunna shi yasa ga malamai sai su rubuta littafan su sai su sa musu sunne sai su sa usulus sunna Kamar al-imam Ahmad dan littafin sa dan karami ko usulus sunna Kamar al-imam al-khallal littafin sa sunna kaman al-imam al-barbahari littafin sa sharh sunna kamar al'imamun lalatahi sharhu shi usulu kitali ahli sunna ke usulu kitali ahli sunna malamai da yawa sun rubuta littafansu sun sa musu a sunna a sunna suna nufin ne ma salima mina shubuhati fili a duk abin da ya kubuta daga rikitarwa bai zama cikin abin da yan bid'a suke tutiya da shi ba bai zama wani abu da ya zama alama ta yan bid'a ba to kana ɗaukar sa a matsayin sai a ce masa sunna khasatan fi imani billahi musamman a matsalolin imani da Allah wa mala'ikatihi da matsalolin imani da mala'iku wa kutubihi da matsalolin imani da littafai wa rusulihi da matsalolin imani da manzanni wal yawmil akhiri da kuma matsalolin imani da lahira abin da ya kubuta da shubha babu rikitarwa a cikin ba abin da in bid'a ke bi ba to sai a kira shi da sunna shi yasa sai ka ga الاستواء على العرش من السنة الإيمان بأن الله قد استوى an عرشه استواء يليق به من السنة sannan tabbatar da cewa annallaha annallaha fi kulli makanin bi ilmihi al-iman bi dalika min as-sunnah ga malamai suna ruwaitowa haka ana ruwaitowa ana ruwaitowa ana ruwaitowa ana ruwaitowa haka kazalika masailul qadri haka nan mas'alolin qaddara fada'ilus sahabati da kuma falalolin sahabbai da ana kasa cikin sunna wa sannafu fi hadha al-ilmi suka rubuta littattafai tasanifa da littattafai a wannan ilimin سموها سوق التراس لكتب السنة في التراس السنة وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة a sani sun keɓance wannan ilimin da sunan sunna ne li'anna khatarahu azimun domin al'amarin su mai girma ne wal mukhalifa fihi ala shafa halakatin sannan mutumin da ya saba ma duk abin da aka tabbatar din nan to fa yana gefen halaka dab yake da halaka to shi yasa sai su shi da sunna sai ka ga littafi ne na aqida da ana ta lissafa masa suna a sunna sai ga ana lissafo abubuwan imani imani ta lissafowa a lissafowa وأما السنة الكاملة أما إذا أتي سنة تكيا فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات إذا إتشي حنيا تكتا من الشبهات بدأ إيدا والشهوات دقوم سنزوتيا في أكرات السنة الكاملة متمن بسلمة من الشهوات وسلم من الشبهات وسمي أهل السنة وسمي سنية في أكرات السنية wato mai sunna baya shubuha baya sha'awa iliminsa yana da ilimi shi ba jahili bane akan ilimi yake aiki sannan kuma baya son zuciya bai aje ilimin gefe guda ya bi son zuciyarsa ba to wannan sai a tashi da ahlus sunnati kama qala al-hasan wa yunus ibn ubayd wa sufyan wal fudail wa kamar yadda aka samu waɗannan jigajigan malaman al-imam al-hasan al-basri da al-imam yunus ibn ubayd da al-imam sufyan ibn al-thawri kai da al-fudayl ibn iyad wa ghayruhum da makamantan su ولهذا وصف أهل ولهذا وصف أهل هذه الغربة في آخر الزمان سو ذاك ne wanda za su zama suna riko da sunna a ƙarshen zamani sai ake siffanta su bil gurbati da cewa za su zama baki sun ka tsaya kana cewa sai an yi komai akan ka'ida to sai mutane su kai ka zama wani bako ka zama bako a gidanku in gidanku sai su ce su ba su gane ka ba ba a gane wani ba wani kuma wani abu ya zo mu ba mu gane wani ba ya zo wani irin abu yake yi mun kasa gane kanshi alhali su ne ba a gane kansu ba kuma sunan nan ta gaskiya isar da ita da uslubi mai kyau ruwa kuma da su kuma sun kanci sunna sai su zo sun yazo ya tarjima a cikin a gidansu za a yi tarjima da shi kan wani abu mai sauki sun ce shi shi ne ahalis sunna hmm? shi dai yan bida'a ne gidan nasu Kuma baban shi baban shi baban shi tun a lokacin da karfe shi ba a rada mai fa suna ba baban shi ya yi rigima da yan uwan shi akan raɗin sunan shi bata shi ba za a raɗa suna ba saboda ne an ce raɗin suna da'a ne sai an shi kuma ɗin nan da ba a raɗa ma sunan nan ba sai zai ce ya fi baban sunna da kuma rigima da shi a gida ya ce baban shi bai gane ba shi ya fi baban shi gane sunna ta rigima da shi ya fi baban shi gane ba ne saboda wani abu kwara ɗaya mustahabbi ne baban shi bai yi shi kenan sai ya ce ma baban shi ai baban shi ba sunna yake yi ba shi ya wuce baban shi kaga kaga kaga makaji mafi ba ya fi baban shi lokacin da baban shi kila sai da aka nemi a raba shi da mama shi ba yanzu lokacin da sun ta ce farko kanta a Najeriya nan tamu wasu sai da aka nemi a raba su da matansu wasu ma a raba su da matansu wasu aka raba su da dukiyoyinsu wasu aka raba su da gidajensu wasu aka raba su da garuruwansu wasu aka raba su da danginsu wasu ma aka raba su da rayukansu dan samu haka to shi kuma wani ko zagin shi ba a taɓa yi kan sunan nan ba amma shi kuma ya zazzagi mutane da yawa kan sunna shi ba wanda ya taɓa zagin shi amma ya zazzagi wancan ya zagi wancan ya fitar da wancan daga sunna ya ce wancan ma ba sunna yake yi wancan ma ba sunna yake yi ba su kuma ga wanda suke sunna ta asali ta wanda suka sha wahala suka yi mana dafanta suka kama mana ita ba da su ba da yanzu ba mu san inda ita ba sai ya wuce ta fi su ganewa ta fi su littafai da yawa ai alfazul lil mubtadi wa in ahsana al muqtadi duk abin da mai koyi zai yi ai wanda ya nuna masa hanya ya fi shi ya fi shi alfazul lil sabiq wa in ahsana al lahiq Allah na ga wanda ya gabata ko da kai da ka zo ga baya ka fi shi da yawa to shi yana da falalar sabuku eh. ko falau abu falau annani menene bakaitu kabla bukaha menene karshe sai ce fa qultu al-fadlu lil mutaqaddim yace karshe dai nace al-fadlu lil mutaqaddim la ta tabbata ga wanda ya gabata ya sha wahala a lokacin da ake yin abin da tsada ba yanzu ba yanzu a nan wata rana ana yaushe ne muke karatu karatu muke kai an taɓa umarin ka saboda sunan nan sunan nan da kake kake yin ta taɓa umarin ka saboda ita ba wanda ya taɓa umarin ka kun ko zagin shi ba a taɓa yi ba anan a ce mashi a zage shi to sai a je da fa ana wa'azi a je jefi jama'a jina jina ake dawowa fa a je wa'azi za a je wa'azin izala su kai jina jina ta ne a yi musu jina jina ɗan shekaru fa baya fa nan a cikin wada ba aka cikin wa'azi a cikin wada muka je wallahi a kai waɗanda ba su ji ciwo ba su da yawa kifa manya-manyan duwatsu na kankara aka ta intifada a kanmu intifada sosai irin intifada filistinawa da suke mai isra'ila haka kai mana su jifan jama'a ƙarshe duk mafi yawanci a cikin asibiti aka kwana wallahi asibiti suka aka kwana da yawa ba a ji min ciwo ba na shige wani gida ni mana jiban mutane suke ta yi wallahi nan nan tudun wata ba da dadewa ba da shige wani gida sannan a gama wa'azi gobe sai dai ku ji kara kotu guda nawa aka yi ji gana wannan a yi wa'azi sai a zo su aje a ce an kai kara ta can kara wai an zagi addini <laughs> ka ji wata kara majhula wai an zagi addini ko wani addinin aka zaga oho yan baya sun sha wahala mu kawai muna cin muna cin muna muna cin gara basa ne da zai kuma mutum ya zo su da gara basa da ke daɗi shi ke nan kawai sai ta saki bakin sai ta duk ba a komai ba yanzu ne shi yake wani abu ba abin da kake to shi yasa sai aka tukunta su da gurba fi akhir zaman li qillatihim saboda karancin su wa izzatihim wa izzatihim fihi da kuma karancin su dai nan lafazin izza ba ana nufin buwayar su ba kun san lafazin aziz aziz na ɗaukar abu da wahalar samuwa walakin azizun fil rijali tabati da kullun ila sha'awil ula harakatu walakin azizun abu mai wahala azza ya karanci ba ko da yaushe ake samun shi ba shi yasa suka ce sunniyal hadithu al azizu azizu bi izzatihi ay li nadratihi saboda ba a cikin gaban samun sa ba wani haza wa gada fi ba'adar riwaya ta fi masa baka fi tafsirin gurabai wanda haka ne ma ya zo a wasu riwayoyi a fassara algurba ƙaumin salihuna mutanen kirki kalilun ɗan kaɗan fi ƙauni su in kafirin a cikin mutanen banza masu yawa sai ta tana damuwa da wani abu yanzu ka dubi wani abu gurbin nan da take shiga cikinmu yanzu sai ka zo ka zauna sai yara ƙanana ta rika shar suna zagi ba wanda ya zagi wani zubin fa a makaranta sai ga ba wanda ya damu yaro ya wani shar wanda ko a gidan maguza a ce an ce ya rage kakannin shi za su ce ya ah, rage rage rage yawa to amma sai ka ji yaro dan musulmi yana zagin nan wallahi na taba wucewa na gota yarinya ta zo ta zo ta babba haka ta zo tana san ta tara wasu yara guda biyu wai wai ba su iya zagi ba ba ta koya musu wallahi da ido na naga wannan sai da na dudduke ta sanna. ko tana koya musu zagi ba su iya zagi ba to sai ka ga mutane duk ba su damu ba gurba abinda kai kake ji na damuwa idan an yi sai ka kake jin damuwa ka cikin abin da ba daidai ba sai ne ba wanda ya damu wannan ce ba ta fara zuwa ita ce ake shiga suna ciki Manya ya'sihim aktsaru min man yuqi'uhum wanda ke saba musu yafi wanda ke bin su yawa masu saba musu sun fi masu bin su yawa wannan kuma kowa zai yi idda'in ya ce shi ne amma aiki shi ke shaida eh. ko aiki shi ke shaida وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك ليلى تاتي kwalliya kowa ya ce ai shi tashi ce shi zai aure ta a wanda ya bada sadaki babba shine zai zama mijin laila وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم شو أزمني ابن رجب يجي ونن بيان ونن نانون كرنشنسو karancin ahalus sunna da yawa wanda za su zama ahalus sunnan gaskiya ba su da yawa wa qillatil na lahum sannan da karancin wanda za su amsa musu wal na minhum da wanda za su karba daga gare su in sun bada wa kasratil na lahum da kuma yawan masu saba musu wal asina lahum da kuma masu saba musu dai kun ga wannan dai yana nuna ba su da wannan gurbar tana nan kuma a cikin wani bayanai da wasu malamai suka yi gurbin nan ba dole ba ne a same ta a dukkan kasashen duniya zai iya yi wa wasu daidai lokacin da ake cikin wannan gurbin, to wasu su kuma a daidai lokacin musulunci ke kara ɗaukaka a wajensu zaka kada mu zama mun karya zuciya Dole nan hadisan suna ƙara ƙarfafa gwiwa ne ba raunana mu suke yi ba ana karanta irin waɗannan bayanan ne domin a ƙara riko da addini sosai har ma mutum in gurba ta zo to ya fatan ya zama cikin algura ba mun gane Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu Allah ya fahimtar da mu addini Allah ya tsara mana tsoron Allah Allah ya ba mu ikhlashi اللهم أغننا بأغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك akwai tambaya وعليكم السلام زيد ابن الخطاب نعم hijira na ce? to bi'isa zan جميل جاراني gyara ne mai to bi'isa ba hijira bayan aiko annabi sallama in san yana da rikitarwa irin wannan sai ka faɗa ma baka san ka faɗi ba bi'isa nike ce in ce ba hijira ba bayan aiko annin sama ba bayan kaurasta ba hmm. ya yi kyau haka sewa musa akwai bashi ba ina fa ba da su suka ban yawa ba wani zubin in tuno wani zubin kuma ban tuno ba so hmm. yanzu dai akwai bashin umar da yayi da wani ya zo nan sati mai zuwa ce nuna zan yi kawai insha Allah shi nuna mutum ce yi bayani in ka rubuto ma ne ka ga ya fi da tarihin ta haka na ba da satan ansa ya fi to da mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh